sai ka aure ni dole sai ya aure ta dole littafi na 21 dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabin mu annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da saban sa da wanda suka bishiya ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kyama littafin sai ka aure ni dole littafi na 21 inda littafin da gabata mun dakata ne daidai inda Tiririn zafi nake ji a sassar jikina baki ɗaya, ƙasar Spain ta gunduri ne ta bi ta dame ni, a halin da nake ciki wasu sabbin hawaye ne suka shiga gudana a saman kuncinta. Kenan mafarkinta ya tabbata gaskiya ne? Kenan wani mummunar abu ke shirin faruwa da gudan jininta? Baka da lafiya ne da jikinka ke tiririn zafi? Lafiya ta lau. Haka kawai nake jin wannan yanayi a tsakanin wannan 'yan lokacin. ta sake goge wasu hawayen har ma da shesheka kana ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan girman Allah Abdul ka dinga bin komai a hankali tare da addu'o'i idan ma wani mummunar abu ne ya same ka ban san ma yadda zan yi da rayuwata ba Abdul Kabir baka da addu'a ka taimaki rayuwar aminka ka dinga kusanta kanka zuwa ga Allah ka ji ko duk yadda nake matukar son ka da san lafiyar ka Allah ya fi ni son ka kuma shi zai kare min kai duk inda kake amma sai idan kana da kusanci da shi dan Allah ka rinka addu'a ka ji ma saurare a littafin da gabata a wurin ne muka dakata yayin da ni kuma nan da kuke kallo na ba zan muku karya ba ba daliya ce ta ɗauki nauyin wannan labarin ba kamar yadda nake faɗa muku maganan gaskiya na ga wasu sun fara cewa ko daliya ce ta ɗauki nauyin labarin nan ko hauwa ce ko to ba su bane maryam ce sunanta ko mai ramu da ne ko wata baiwar Allah da take zaune a Saudiya ta ce in kawo muku labarin saboda tana son littattafan Aisha A ba gudu kuma tana son a faranta muku da wannan labari mai suna sai ka aure ne dole mai cike da darussa kuma mai dogon zango a series ne series series saboda haka masu saurare sai mu tafi kai tsaye ba tare da bata lokaci ba kun ya ji wacce ta ɗauki nauyin labarin nan kamar yadda na faɗa muku ina ga haka sunanta yake zan kuma gaya muku in kenta don ku gane wace ce ita to Aisha Eba Gudo wato marubuciyar nan a wacce take wannan local government ɗin na jihar Kebbi ba Gudo ita ce ta rubuta labarin to saboda haka sai mu tafi kai tsaye ba tare da bata lokaci ba duk yadda nake matakar son ka da son lafiyar ka Allah ya fi ni son ka kuma shi zai kare min kai a duk inda kake amma sai dai idan kana da kusanci da shi yanzu me kake a halin yanzu ta karasa magana take da tambayar sa list ɗinsa da ke tsaye da hakoransa ya saki yana fuzar da iska mai ɗumi ta bakinsa sannan muryarsa a kirakin ya ce ina neman takardun biza na ne dawowa zan yi ko a yanzu ma idan na gani ammi ina son na dawo bana jin daɗi zuciyata da ma rayuwata gaba ɗaya amma ka ga min fa next week ne za ku so mai exams ko ka manta eh na haƙura da karatun zuciyata da gangar na, a matuƙar matsayi suke da san dawowa Najeriya a halin yanzu ni gaskiya zan dawo Ammi ta natsu tare da yin shiru tana sauraron zantuttukansa ta lura ma fa kwata-kwata ma baya cikin natsuwarsa da hankalinsa anya ka natsu Abdul ka je yanzu nan kai alwala ka yi fila ka kai wa Allah kokanka. ko ma menene I am very sure Allah zai kare min kai kuma zai kawo maka shi da sauƙi ni ma komawa yanzu zan yi na je ba zan yi bacci ba sannan ka bar zancen ka ma har nan dai da sati biyu daidai ka gama exams ɗinka ni kaina na fi son ka kusa da ni amma ba zan so a wahalar ka ta tashi a banza ba oke kawai ya iya cewa ba dan ya ji zai iya ma abin da ta ce masa ba nan ya zauna har ya rubuta wani tab shi ne zai zauna har ya rubuta wani exams wallahi ba zai yi ba Allah yi maka albarka Allah ya kare min kai a duk inda za ka sanya kafafuwan kai, ya kare min kai daga sharrin mugayen mutane da aljanu ya kara maka lafiya kai da sauran al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya amin amina yayi magana ne yana jin sauki cikin ran shi love you so much my dear love you more my sweet mom Ami ta katse kiran daidai lokacin da Onye ta shigo cikin jikinsa ta rungume shi tsam, tana son dagula masa lissafi. You have such a lovely key mother and you way to give it a her she love you so so much. Eke ya katse ta ta hanyar raba ta da eh, jikinsa. don ma yadda yake jin zuciyarsa baya kaunar kusancinsa da ita kwata-kwata ya shiga bayi ya ɗauro alwala kamar yadda amin nasa ta umarce sa mayan falo ya fito ya tadda ya tada ikamar sallah ya shigo jera na filfilo wanda shi kansa ba ya ce ga iya adadin raka'o'in da ya a wannan lokaci ba daga karshe da ya wutiri yana jin natsuwa a zuciyarsa na karuwa kirjinsa ne ya rage masa wannan nauyi da yake ji kuma tare da sanin zuwansa Najeriya ko da ta kafa ne a hankali yake jan carbi yana lazimi yana addu'a yana kai kukansa ga ubangijinmu baki ɗaya kaɗan kaɗan bacci barawo ya so maka masa ziyara ya yi ɗan addu'o'insa ya miƙe da ƙyar ya koma ya yi kwanciyarsa akan doguwar kujera da ke a falon washe gari tun da sanyin safiya aminta kirasa ta ce ta tashi ta tashi a bacci to ya ɗauki wayar cikin ɗaya irin yanayin sa na magagin bacci babu abin da ta soma cewa da shi sai ka sallah ko abdul ya yi ya yi miƙa sosai har sande abin nan nasa nan ya miƙe tsaye kyam haɗe da yin salati ya ce na yi amma fa ya bata amsa yana sanya hannunsa ne akan abin nan nasa tare da gyara mata zama to yanzu wani yanayi kake ji a zuciyarka na ɗan dai ji daidai sai dai duk da haka fa I want to come back home saboda still dai ina jin wani abu na min yawo a jikina a game da zi a game da zi Ami ta runtse idanunta tana mai jin faɗuwar gabanta na tsananta. Ta bude idanunta hankali kana ta ce oke, amma ka tsaya ka karasa abin da ya kai ka tukun, saboda muhimmancinsa gare ka baka cin baka cikin hayyacinka my If not, na san babu yadda ma za a yi ka ƙaro ka baro karatunka ka ƙwallafa rai sai ka dawo. lafazi masu taushi da sanyaya jiki aminta ta dinga masa kafin nan daga baya suka zarce da hira har sai da gari ya sha sannan suka yi sallama da kyar yake zauna ya ci gaba da rayuwa a ƙasar spain tare da taimakon addar amin nasa gare shi da kuma na mahaifinsa, amma still yana jin kamar ma ana tsinkar jikinsa ne da allura ana kawo a kasar Najeriya don haka yake jin zafi da radadi ta ko'ina a cikin jikinsa sai da ɗan sauki na addu'a da ba za a rasa ba. Cikin ɗan wannan lokaci ne zai ta shirya da ake suka ɗinkewa fiye ma da kowane lokaci don kowane lokaci sai ya abun ya kai so abun. Banda ma sheƙi ayyansu da wanda suke a wasu wurare daban-daban amma fa kullum sai ya abun nan ɗin. Yanzu haka ma yana ikoye cikin Mainland ɗin ya kira a waya ta zoro. Royal Blue Hotel ta same shi ta ce okay baby gani nan zuwa. Ya riga ta karasowa har ma ya kama su ya kama musu ɗaki ya zauna zaman jiranta bata zo ba. Ya miƙe tsaye a hankali ya koma bakin window ya tsaya yana kallon harabar hotel ɗin. Minti goma tsakanin shega ta ta shigo jikinta sanye da wando ligis da rigar hamless. Eh, kanta yafe da ɗan ƙaramin baƙin mayafi sai jakar da ke makale da kafaɗarta wacce ma hijab ɗin da ke ciki idanuwanta manne da gilas baƙi ta yi kyau sosai ta sauya kamanninta ba za ka ma taɓa cewa ɗiyar ba hausa ba ce hausan ma hausa fulani za ka ɗauke ko yoruba ce ko kuma wata yare daban yanayinta ya tafi ya fi kama ma da su kasancewarta baƙa ce za ka iya kiranta kamar yadda na faɗa wayarsa ya ciro ya shiga daddanna wasu abubuwa daga cikin wayan a hankali ta ci gaba tana takowa zuwa cikin hotel ɗin kana ta ciro wayar ta ta kirasa yana ɗauka ta ce wani wani room kake room 5 ta katse kiran ta cigaba da tafiya tana kaiwa bakin kofar ta muda handil ɗin kofar ta shiga dakin kasancewar an buɗe mata kofar yana ganin ta da sauri ya ƙara so gare ta baby gaskiya kin daɗe baki zo ba kin sa ne na ji wani kala ta yi masa far da wasu idanuwa nata wanda suke nan take kamar ma haba dan Allah ya zaka ce haka bayan ni a gani na ma nayi sauri ai wallahi da kin ƙara time da kin ganni gidanku ko ba za mu yi sense ba da ke ba wallahi Abdullahi zai na ɗan taɓa abun nan nawa ya ɗan shafo abun nan ɗin yana kamo ta zuwa jikinsa haba to ai gane nan ma what can you offer me nan ya ya lashe lips sa yana sake matso ta sosai ya fara mata cakulkuli yana kamata nan kamata nan har ya cire mata rigar da suka fara iskancin A nan ya tuɓe ta tsirara haihuwar iyayensu suka fada saman bai suka soma cin junansu. Sun kai kusan good two hours suna having sex har ma sanda suka yi gaji jugum. Numfashi suke fiddawa a hankali tana kwance a jikinsa tana murzakan nufus Hakan da take masa ne ya sa wutar sa ke sake ruruwa ya matse ta gam a jikinsa ya rungume ta. Please bari kina jefa ni cikin wani yanayi don Allah lead me order lunch for house ko kuma mu je a tana restaurant mu ci abinci sai na mayar da ke gida ko? Ba zan je Atana restaurant ba. It's near, eh, to my house. Sauke ne kawai a GRA. kaji ji ko? Ta miƙe daga jikinsa tana kaɗa masa nonuwan ta yi bita da mayin kallo. Ta shiga toilet bambam ɗinta na wani irin kaɗawa kamar ma mazari saboda lokacin ya ɗauke idanuwansa a kanta. Iya haɗuwa fa Zainab ta yi mace ce mai ji da kyawun sura babu abin da yarinyar nan ta rasa a rayuwarta ga daɗi ga kyau ga komai yana motsi daidai yadda ya kamata. tana kaɗa jikinta yadda ta so haka take kaɗawa tana tafiya ne kuwa za ka ɗauka da gangan jikinta take shakin ɗin jikinta ke ɗaya yayin da ita kan ma haka Allah ya mata tafiyar tata kamar ta karuwai haka take maza da yawa ma idan sun ganta sun dinga kallon ta kenan ma har sai ta ɓace wa ganin su dan ko ina a jikinta wal ba zan rantse ba ko jikin hijabin ta take jikin ta rawa yake balle ma yanzu da babu komai wayo Allah wallahi in tana hijabi ma abun yafi bala'i jarbabbiya ce zai ta kin karawa don wallahi tallahi wannan ba kowa ne zai iya iyawa da ita ba ita kanta idan ta tube sha'awar kanta da kanta take ko yanzu ma da take cikin bathroom fingarin ɗin kanta take tana shafa kan nonuwanta akalla ma sai da ta yi wata mintina goma sha biyar sannan ta soma wanka ta yi wankan tsarki bayan ta fito ne shi ma kire shi goyi wanka tana raɓe a jikinsa suka fito daga cikin ɗakin zuwa harabar hotel ɗin yanzu ma kamar ɗazun take babu hijab sai bakin mayafi da ta yane kanta da shi ya buɗe mata gaban mota ta shiga shi ma ya zagaya ya shiga yawan motar ki tare da yin yi ma security ɗin horn a bakin gate ya zo ya bude musu akil ya cilla hancin motarsa kan kwalta sai gra nesa kaɗan da gidansu ake ya samu ya faka motarsa yana kamo tafin hannunta cikin nasa yana motsawa sai yaushe kenan baby gaskiya za mu ɗauki kwana biyu ba za mu ƙara ba kasancewa zan ɗan yi tafiya zuwa ogomosho bikin wasu 'yan uwan babana ok i will miss you baby da na sani ma na kara. abin nan naki har ma na ɗan kwanaki sai dan ɗan samun ɗan abin nan taɓa baki ta yi saboda ma kwata-kwata ma maganarsa ma ba ta birge ta sai ma ta kai ci da ta je amma da yake tantire 'yar duniya ce sai cewa ta yi karka damu karka damu za mu kasance a waya duk da dare ta kai baki ta tsotsi bakinsa tare da ciro hijab ɗinta ta saka ta ɗauko turaren tire dreams Eh, drums ta feshe jikinta, ilahirin jikinta sannan ta bude kofar mota har ma ta fito da ta waje. Ya janyo hijab dinta ta juyo a hankali suna kallon juna na sakon biyu sannan ya sakar mata hijab yana daga mata yatsun alamar ma ta wuce bata ce masa komai ba ta karasa ta fito ta mai da murfin motar ta rufe masa ta soma tafiya a hankali cike da natsuwa kamar ma ba ita ce aka gama dannewa a hotel yanzu ba sai dai daga shigarta Sanda ya ga shigarta cikin gida sannan ya kira yaransa da ke masa aiki cikin unguwar, Haufa, Rimi, kana yi masa komai yadda da ya kamata kana yin komai yadda ya kamata kuwa sosai ma oga oke zuwa an jima ka same ni a gida amma ka zo min da komai zan haɗa su da na waje na oke sa ya katse waya sai yana tada motar ya bar unguwar zuciyarsa fes da sallama ta shigo falo falon ammi inda ta iske amin zaune da wata bakowa suna zantawa wacce ma bata san kowa ce ce ba can gefe guda kuma wata matashiyar mata ce zaune a rakuɓe yayin da iman ke kwance akan tirisi ta hannunta rike da waya amin ta ɗago ta hankali tana duban zi wacce ke kokarin karasowa zuwa inda suke sannu da gida ammi sannu da zuwa ina kika je ne na tashi ma ban ji motsin ki ba na tambayi iman ta ce ma da san inda kika je ba zai ta zauna kusa da amin tana cewa na je school ne wallahi da yake ma yau lecture din rana gare mu ko da na fito ma kina bacci kuma ba na son na tashe ki shi yasa na tafi da dan ne ni ne lokacin amin ta ce okay ya lecture din zai ta dafe goshi tana yatsa ne fuska alaman ma gajiya sannan ta ce alhamdulillah to ki je ki ci abinci ki dan huta ga me aiki nan an kawo sai ki nuna mata komai da ake a gidan ko okay Amin, yanzu idan zaki wuce ta biki ki nuna mata fad ɗin da ke kallon naku ko matar ta miƙe tsaye tun ba a ma ba ta umarni ba ta bi bayan zai. ita kuma amin suka ci gaba da hira da saratu inda amin ta bata 15 ke kuɗin kawo mai aikin da ta yi sannan ta tambaye ta sunan mai aiki saratu ta yi murmushi kana ta ce sunan ta hannatu suka yi sallama ko da zi ma ta ci abinci ba kwanciya ta yi ba kamar ma yadda amin ta ce dawa falo ta yi inda ta iske amin da ima suna magana akan dawa da yake daga ƙasan spain ta zauna suka ci gaba da hirar da ta ji daɗi sosai har ma cikin ranta Madubin dubawarta zai dawo, burinta ya kusa cika a kansa, yanzu haka ba ta da wani shamaki akan kan ƙaunar Ake gare ta, ta san shi nata ne ita kaɗai, babu wata wanda ta isa ta shiga tsakani, ta ce shi, mallakinta ne ko ma ga yadda saƙonninsu da kiransa ke shigowa a wayarta ta san ta ma gama da zuciyarsa ta gama lashewa, ta san babu wata da ta isa ta raba su. sannan tana sane take in ɗaukan wayarsa don ta ƙara kama shi yanzu ma daɗi ta ji da za ta yi tafiyar nan ba za ta dawo da wuri ba har sanda ma zai dawo bai same ta ma ta san ba ƙaramin azabtuwa zai yi ba Tashi kwance babu wuya a gurin Allah, abubuwa da yawa sun faru, kama daga dawowan abdulkabir daga kasar Spain, tun daga iyafot yake suka raba jiha da Onye, da kanshi ya je har gurin masu taksi kafin nan motocin gidansu su zo su samu karasowa ya daukar mata guda, bayan ta shiga bayan mota ta zauna, idanun ta a kanshi shi, kwata ma ba ta sarrabuwa da shi kwata barin ma yanzu da yake tsaye a gabanta sanye cikin riga white long sleeve da wando baki sai 'yar saman rigar ita ma baka hannunsa ɗaya ya zuba cikin aljihunsa, wandon yayin da yake duban tsintsiyar ɗayan hannun nata da ke ɗaure da agogon rolex ainihin sayitaccen kyawunsa sake fitowa ga ƙamshi na musamman da ke tashi a gabaɗin ilahirin jikinsa yadda kuka san daga dubai ya fito tana kallon yadda hankalin matan da ke tsaye a gurin ya koma kan shi wani irin azababben kishinsa ne ya ƙara cika ƙirjinta ji take kamar ta kashe kowace mace da take wannan wurin a hankali ya ɗago da ma'aikatun idanuwansa yana kallonta ta yanayin yadda take sa ɗin ne ma ɗan taɓa zuciyarta ya lumshe idanuwansa sannan ya buɗe su tare da ciro hannunsa ya kamo hannunta cikin nasa still da na sarƙe cikin na juna take idanuwan da suka cicciko da ƙwalla zuciyarta ta shiga harbawa da sauri sauri ɗauke da ma'aitatun idanuwansa a kanta ya yi sake wata farar takarda ya saka mata cikin tafin hannun ta ya dunkule mata yana ɗauke mata hawayen da ke idanuwanta akan kate kuka sannan ya ba Direban umarnin jan motar yana tsaye a gurin har sai da ya ga ta shiga sannan ya koma gurin da aka tanada don zaman baƙi. Motoci kusan goma ne suka zo ɗaukarsa, AK bude kofar falon Ammi ya yi ya shiga lokacin Ammi na zaune a falo. Zamanta kenan daga kicin ta fito, da kanta ma ta shirya dining ita da Iman kasancewar ta san telon ɗan nata mafi soyuwa a cikin ranta ya sauka. Ana bude kofar ta yi saurin juyawa wanda take expecting ɗin sa ne, tsaye ƙiƙam yana kallon fuskar ta cike da sayirtaccen murmushi mai bugar da zuciyar da sauri dai Ami ta miƙe tsaye tana murmushin jin daɗi shi ma yake da gudu-gudu ya so gare ta ya rungume mahaifiyar tasa kun san dai tsakanin ɗa da uwa musamman ma yadda soyayya tsakaninta da shi yake kyau. Kis Amin ta soma bashi ta ko'ina a a kyakkyawan fuskarsa mai cike da haiba tana cewa mai na yi misin ɗinka ta faɗa tana kallon fuskar tilon ɗan nata namiji da Allah ya nufe shi da samu da Allah ya nufe su da samu a rayuwanta ɗana ya canza canzawa irin birgewa da shiga rai kaga yadda ka koma kuwa kamar wani ba inde haba ai ka zarta komi murmushi yayi sosai yana jin daɗi cikin ranshi tare da cewa wai ni ami na zarta ki ake ke fake a cikin larabawa sai an tona za a samu mai tsantsar kyawun ki sweet mom amma kike cewa na zarta ki kyau Suka saka dariya gaba ɗaya, Iman wacce ma ta fito a guje ta rungume shi tana mishi sannu da zuwa, I really miss you bros. Ya shafa kanta murnan ganin aminsa bai sa ma ya lura da zi ba ba ta gidan. Wani farin ciki ne yake hangowa kwanci a fuskar mahaifiyar tasa wanda ma bai taɓa ganin irin haka a tare da ita a daidai wannan lokaci ba. hannun shi amin ta rike sannan ta nufi fat dinsa da shi iman na rike da ɗayan hannun nashi kallon aminsa yake kawai da yana sakar mata murmushi suna isa ɗakinsa da aka gyara aka zuba komai sabbi yadda aka san yana so da duk sauran abubuwan amfaninsa ko ina tsabe ke a ɗakin tamkar ma yana kasar komai tsaf-tsaf sai kamshin turaren air freshener ke tashi amin ta shafa sumar kanshi tare da sake bashi kiss a goshi ka yi wanka ka sauya kaya ka same ni a dining ko a prepare you in Ka yi wanka ka sauya kaya ka same ni a dining I have prepared you favorite food ɗinka da ka fi so. Ta yi magana ne cike da matsanancin farin ciki, murya a shagube ya ce, No, Amina ki dawo, ban gaji da kallon ki ba, cike nake ma da matsanancin kewarki. Yanayin yadda ya yi magana ne ya Amin ta dawo ta zauna a kan kujerar da ke ɗakin, shi kuma ya zauna daga bakin gado yana riƙe da hannunta cikin nasa. Ammi ta ba umarnin a kawo abinci ɗakinsa don ta lura ma baya son ta yi nesa da shi sosai farin ciki ya zau wanzu a cikin wannan family daga ammi har ma dadi da iman a nan faɗinsa suka kasance suna cafta da murnar ganinsa cikin ƙoshin lafiya a daidai wannan lokaci tun da ya dawo yake ta son ɗaukan ɗaura idanuwansa a kan zi amma fa bai samu damar hakan ba kasancewar ta je ogobomosho <laughs> haka ne ake faɗa ogbo ta. Gaba ɗaya haƙurinsa ya soma karewa ya ƙudiri aniyar dole ne ma ya samu mafita wa kanshi domin dai matsanancin soyayyar zi ta hana shi sakat kowane lungu da bugu da sako na rayuwarsa yana jin ƙaunar na tafiya ta ko ina A yau ne ma yanke shawarar ya samu Ami kawai dai ya tambaye ta ko zai ji sanyi a cikin ran shi. Ya fita daga ɗinsa jikinsa sanye da wando da riga na farin yadi wanda ma ya bayyana white singlet din white singlet ɗinsa yayin da gaba da ilahirin jikinsa ke fidda wani sayyutaccen kamshi na fitina da tada hankalin wanda yake shaka a wannan lokacin wanda ni karan kaina ban gane me wani irin kamshi ne ke tashi ba a hankali yake daga yake daga zarazaran yatsun kafafuwansa har ma ya zo faɗin ammi a babban falon ya same ta tana kallon african magic yoruba ya zauna a ƙasa gabanta can nesa a kaɗan da ita kamar ma mai neman gafara ya fara kame-kame um mm, am ammi na ce ba wai ina zai ta je ne dan banganta ba fa tun da ma fa na dawo kusan ma sati fa kenan ma na je gida gidan mama ma ban samu kowa ba da alama ma kamar ma tafiya su kai ya karasa maganar kamar wani maroki ammi ta kalle shi ta gano dai abin da ke tattare da ɗan nata yayi saurin sun koyar da kanshi yana shafa kuntaccen sumar kansa tare da sosa kiyarsa Ami ta gama dogon nazarin ta akan shi kafin daga baya dai ta bakin ta bayan ta numfasa ta ce, Yau nake ganin sabon salo. Na ga dai ko da yaushe ma kuna tare da ita a waya, ko akan system zaka ce bata ta gaya maka ba inda ta je. Za wani fito min da wani sabon salo wai ina zai take. Ya karasa magana cikin faɗa, saboda ta karasa magana cikin faɗa, saboda yanzu wannan halin zaƙewar da yake nunawa a kan zi ba ƙaramin haushi da damuwa yake yi ba shi mutum ne ma da babu ruwansa da zaƙewa kan komai amma zaƙewarsa kan zi yayi yawa kuma kun san mahaifiya ya ɗan ƙarasar da kanshi ƙasa ya so mararrashin ami ammi Ganin kamar yanayinta ya sauya, Amina ki hakuri haƙuri idan ma na bata miki rai, yanayin yadda dai nake jin ziɗin ne a zuciyata, ni kaina ma ban san me ke damun zuciyata a akan lamarinta ba. Ta bi shi da wani irin kallo mai tattare da tsantsar tausayi a hankali ya matso kusa da ita yana mai ɗaura kanshi akan cinyarta yana jin yadda zuciyarsa ke tafarfasa. Yana ganin ma kamar ya yi wa Amin nasa laifi ne. Yana ganin duk dai wautarsa ne ma da yake nuna zaƙewarsa akan zi da da ba ta muhimmanci akan komai. Nan take komai ya sauya mata, wani irin daɗi ne ya ziyarci zuciyar Ami, don ta daɗe tana mafarkin wannan rana, ta daɗe tana roƙon Allah ya dawo mata da ɗanta. Haka ya sake gyara kanshi akan cinyar mahaifiyar tasa. Amina don Allah ki yafe min ko zan samu sassauci a cikin raina. Abin da nake ji a raina kar dai zuciyata ta buga ammi don Allah ki yi haƙuri. Ta yi saurin saka hannunta ta rufe masa bakinsa ba ta son ma ya ci gaba da cewa komai. Tana shafa somar kan nashi tana jin son ɗan nata har cikin ɓargon zuciyarta wanda ma a halin yanzu shine ma ɗanta ɗaya namiji tilo da take da shi a yanzu ba ta da kamarsa a faɗin duniyan nan. Wai tambayar da nake so na yi dama cikin zuciya ma tana da ɓargo. Abdulkabir ni baka min komai ba yadda ma kake nuna zaƙewarka akan Zainab fiye ma da komai da mu kanmu iyayenka shi ya yafi damuna zuciyata ban ce karka damu da ita ba amma a zuciyata ina jin zafi da raɗaɗin yadda kake nuna zaƙewarka kaji amma yadda kake ƙoƙarin mai da kanka tamkar ma ba ba wanda nake nufi da shi a zuciyata bane shi yasa abin yake damuna amma shikenan zai ta san da zancen dawarka amma ta kama hanya ta bi mahaifiyarta bai har har ogomosho, yayin da ta san dole ne ma idan ka dawo idan ka dawo za ka buƙaci ganinta. Muryarsa a raunin ne ce, Ammi, ki min addu'a, kullum addu'a nake maka. Musamman ma da abun nan ya fara damuna. Abu na gaba da nake son sanar maka Abdul ka aure, ina son ka aure ko kana son mutu ne ban ga ka ba kullum addu'ar mata ta gari nake maka zainab mace ce ta gari wacce ma ta cancanci kowane ɗa namiji ya sota idan ma ya same ta amma dan allah ka dinga kama ka dinga kamanta adalci a tsakanin soyayyarka da soyayyarta da tamu mu iyayenka ne ita kuma abokin rayuwarka ce Allah ya gani ina son ka da Zainab sakamakon kyawawan halayyanta wanda kowace uwa ma za ta yi alfahari da ɗanta ya sami mace Kamila ya ɗago da ma'aikatattun idanunsa yana kallonta sannan da ya saka hannuwansa duka ya riƙe hannuwansa eh, kunnuwansa ammi i promise you I will change insha Allah. Zan rage soyayyar da nake nuna wa Zainab very soon in Allah ya yarda. Kuma za a yi maganar mu da Zainab wanda ma na san za farin ciki da haka. Ya karasa maganar yana murmushi ita ma Ammi ta yi smile tana jin wani irin daɗi ne mai tattare da sanyi a cikin ranta. At the same time tana tunani a zuciyarta dama addar iyaye ba ta faɗo a ƙasa banza. Allah mai amsar addar iyaye ne akan lamarin 'ya'yansu. Ta gode wa Allah da ya amsa mata ta a cikin lokacin da ya kamata. Dadi yayi sallama ya shigo hango falo yana ƙare musu kallo yana hango farin ciki da ke kwance akan fuskar su shi ma with a smile yana gode wa Allah da ya bashi family ɗinsa da haka da ya masa ya haɗa kansu guri daya. tare da tsantsar kaunar juna wanda ma ya san wannan soyayya ta samo asali ne daga sahala har matarsa kuma nagartacciya a hankali da ya karaso zuwa inda suke ya ce a ana momi an son soyayyar ce haka to ni ma dai bari in zo ayi da ni shikenan Sai ya zama na lokacin mamomi da dadi an son dukkaninsu suna kwashewa da dariya cike da tsantsar farin ciki mara misaltuwa da kwanciyar hankali. Ami ta karasa ta kasa hakurin boye farin cikinta da rike maganar bakinta ta miƙe ta je ta rike hannun dadi. Dadin su albishirinka kuma dole ka bani goron albishirin nan tana magana tana murmushi dadi ya ce goro faritas zan baki. Son ya ce very son za a yi maganar aurensa da zai zai aure na gama na ga yan na yadda take maganar ne kamar ma wata karamar yarinya hakan yasa daji tuna lokacin da ya aure ta a lokacin tana tsaka da ganiyar kuruciyar tata kusan ma duk sanda za ta kasance a cikin farin ciki hakan zaka ga yanayin ta ya koma tamkar ma na yara shi ma dadi biye mata yayi suna ta dariya suna magana yayin da haka kuwa kamar ma ƙasa ya tsage nutse ciki haka kawai yanzu da yake tare da iyayen nasa yake ji a zancen aurensa yake jin wani irin matsanancin kunya don haka ne ya miƙe da sauri-sauri bar musu falon su dadi da ami sai mun tsokana suke masa a yayin da suke kallon cewa ya ji kunya bayan kwana biyu tsakanin zai ta dawo daga ogo mosho da murnarta ta isa inda ma yake yake zaune a falon ami kaɗan ya rage ma bata rungume shi ba tsabar farin ciki da yake ciki shi kan ma ya so share ta amma ya kasa don haɗa lokacin ma asirin bokan nan na kan dutse na cin shi Kanshi ji yake kamar ma ya eh, yi hangin ɗinta. Zama ta yi kusa da shi, fes ɗinsa cike da annuri ya kamo hannunta cikin nasa ya soma murzawa hankali yana kallon fes ɗinta. Wani irin shock ta ji from nowhere ya tsargar mata a jiki dukkanin ilahirin gaɓoɓin jikinta. Babu shiri ta zame hannunta da sauri tare da cewa my life ka dawo lafiya? Ya haɗe rai sosai yana kallonta cikin ƙwayar idanuwa. Kana muryarsa a sanye ya ce irin tarbar kenan. da zan samu kenan daga gare ki two years mu. da juna shine ma har zan ma riƙe hannunki ki kwace ban san wace irin mata nake burin aura ba wallahi kwata kwata ban san ran da ma zaki waye ba Zainab ga kinan dai kamar jinsin mutanen farko ke kan wai ba za ki sauya ba ne sai ran ran da ka aure ne zan waye ta yi magana ne tana mai turo masa baki tare da kafe shi da idanuwa tana kallonsa wani irin sitaccen kyau ya yi mata tattare da fitina ya dai da wannan kallo kamar ma zaki wani cinye ni gara ma na kalli fuskar fuskarka a rayuwata baka san ma yadda nake jin kaina ba yanzu ta ƙarasa magana tana murmushi ganin yadda ya karkace yana kallonta cike da shauƙinta ko ba a gaya mata ba mata san abdulkabir nata ne ita kaɗai don ta riga da ta mallake zuciyarsa take suka shiga bayyana wa juna sirrin zuciya da ba su suka bar juna ba sai lokacin kwanciya dan wallahi tallahi suna nan suna manne da juna sai kalaman soyayya suke ta sauya musu yayin da ni kuma na na ci da sauya muku kalaman soyayya ai za mu cinye sauran lokaci sannan hankali asirin da boka na kan dutse da yayi wa AK ya soma barin jikinsa amma fa ba duka ba sakamakon adda da amin ke yi masa babu dare babu rana kullum yi take kuma tana sawa ana yi kuma uwa uba tana sadaka har saka manya-manyan malamai tai suka yi suna ma ɗan nata addu'a tare da kuma sadaka dama kuma shi sihiri baya ɗaurewa sai dai ka dinga yi kana tisawa yanzu baya baya wani nuna rawar kai da zakewa akan zi lamuran gabansa kawai yake shi yasa ma lokacin da Amin ta dame shi akan zancen aurensa da zi ya yi fututtukan shi ba ma yanzu ba sai nan ma gaba matsawar ma tana son shi ta jira sa zuwa na wani lokaci don shi dai yanzu dai bai tashi yin aure ba ya ma fasa. Ammi ta ruɗe ta gigice da jin abin da ya ce har da kukanta ina ma ma ganin kamar Abdul. Abdul kamar fa baka ma da lafiya. As H ɗinkan nan da ya kamata dai a ce ka aure, amma sai ka nuna cewa wai kai baka son aure? To zo, zo yaro na zo ka zauna kusa da ni kasancewa. kasancewar Aminka idan dai baka da lafiya ne na tashi tsaye gurin nema maka magani ka ji ko ka san amin naka don Allah ka sanar min ka ji ka sanar min ka murmushi yayi kawai dai saboda ya fuskanci inda maganar nata ya dosa take kunyata ta kama shi ya so sake sa yana barin gurin zainab da ke zaune ta kasa kwakwaran motsi jikinta ne ya sake yin sanyi ta rasa ma mai ke mata daɗi ta lura fa duk kwanakin nan iskanci yake yi mata ya ma daina santa da rawar jiki da yake a dannan nan da alamu ma sai ta sake kaiwa abokanta ziyara ganin yanayin da ta shiga ya sa amin saurin matsowa kusa da ita ta soma ba ta haƙuri mumushi yaƙe zidin ta yi tana mai sun koyar da kanta ƙasa alaman kunya ta soma ta soma wasa da yatsun hannunta kana ta ci haba haba amin, ai babu komai duk lokacin da da ya tashi duk daidai ne ne a wurina babu damuwa yauwa diyata ɗiyar albarka shi yasa ma nake ƙara sanki akwai hankali da tunani ki bari dai da shi za mu haɗu zai ga fushina wallahi idan dai bai mai da hankalinsa ba da alama ma bakin bakin cikin ganin 'ya'yanku yake min ko zai ta murmushi tana miƙewa tsaye ta bar ammi da takaicin yake ita ma zai ɗin zuciyarta cunkushe take tab da bakin ciki da tashin hankali mara misaltuwa sai dai ta ci alwashin da kanshi zai kawo kanshi da zancen aure matsawar ma na kan dutse dai na numfashi a doron duniya shi ɗin mijinta ne babu wanda isa ya hana bangaren onye kuwa kwananta biyu ta nufi jihar Akwa Ibom, ta je gurin aminiyarta suka nufi wani gari mai suna Eket, abin da suka riska ne ya firgita su, don murza idanuwanta kawai ƙawar onye ta yi, sannan ta sake budewa don gani take ma kamar ma idanuwanta ne ba sa gane mata gaskiya, ta murza ta murza tana budewa onye kuwa sai tambaya take ina bokan yake, take wani ya soma magana cikin yaren ibo wai wuta ce ta kama da boka tun daren jiya ma wutar ke ci har zuwa safiya ma babu yadda ma ba a yi wutar ta mutu ba, amma abun ya ci tara, sai da wutar ta gaji dan kanta ne ta mutu. Onye na gama jin bayanin wannan mutumin take ta ɗaura hannuwanta duka bisa kanta ta kwalla ihu da iyakacin ta sakamakon ga zahiri nan tana gani gidan boka ya kone kurmus. Kutsawa suka yi ita da kawar nata don sun har yanzu ma ba su gama bilibin ɗin gidan ne ya zama haka ba, na shiga uku, ina boka ya tafi ne kuma yaushe ma wannan abun ya faru, in ji cewar ƙawar Onye tana mai tambayar kanta bayan ma ta gama zaga gidan tare da ma da Onye babu ma boka babu dalilinsa, domin irin konewar da yayi yi ne ba a iya shaida gangar jikinsa ma, fitowa suka yi daga gidan Onye na kuka suka samu mutane cike da kofar gidan, wayanda duk yawancin jama'ar boka ne da suka iske a waje daga ma mai ihu sai ma musu kuka, wasu kuma kowa da dawowa suka yi kamar mazautattu domin dai mafi yawansu tattare suke da katuwar matsala. Kuka babu wacce ma ba ta yi ba haɗe da sambatu, idanun ta sun kumbura. Ganin mutane na watsewa one by one ne yasa su ma suka fara takawa hankali suka nufi gurin shiga mota. koma cikin Akwa suke so su yi. Ƙawarta na ta rarrashinta da bata baki a kan za kuma nemo mata wani boka mai ji da kanshi. Wayyo! Ba za ki gane rashin da na yi ba kwata-kwata ƙawata. Samun boka kamar wannan da wuya a wannan zamani. Da wannan baƙin cikin suka bar ƙauyen Ike tun daga ranar Onye ta sanya ranta kamar ma ta rasa ne gaba ɗaya haka ta sanya ma ranta. Bayan wasu lokaci mai tsawo rayuwa ta ci gaba da gudana kamar yadda da ya dace. AK ya samu gaba a rayuwarsa, ya samu aiki a Ministry of Agri da ke Jihar Lagos tare da babban matsayi, ita kuma zai babu abin da ya sauya, lokaci zuwa lokaci suna jonewa da Akil, gefe guda kuma ga boka duk sanda ta je da buƙatar ta shi ma sai ya abun nan ya abun can ita ko onye tana a matsayin ta na karuwarsa wacce yake rage zafi da ita duk lokacin da buƙatar ta taso haka ma ciwon sa ne dai aka nema aka rasa wa tunanin ammi dace magani dai suka yi a tunanin ta iman kuwa tuni an zama 'yan jami'a a lagos state university university duka-duka a nan gurin zamu dakata na ga na fara shirme na fara sake layi to a nan gurin za dakata sai mu haɗa littafi na gaba don jin yadda wannan al'amarin za ta kasance sai kawai ta kasance kun gane a